bismillahi rahman rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 16 ga Zulqa'ada da wacce ta yi daidai da sha hudu ga watan Nuwamba shekara ta takwas, cikin ci gaba da karatun mu na wannan littafi Shadal Arf fi Fanni Sarf satin da ya wuce mun tashi ko mun kwana akan awzanur ruba'i al-mazi fihi wa mulhaqatuhu wato wazunna na fi'li ruba'i wanda aka yi wa ƙari da kuma abubuwan da aka haɗa shi da waɗancan fi'iloli yanqasimu ruba'iyyu ila qismain fi'li ruba'i ya kasu gida biyu ma zida fihi harfun wahid akwai wanda aka ƙara mashi harafi ɗaya tak wa ma zida fihi harfan da wanda aka yi wa ƙarin hurufai guda biyu فالذي زيد فيه حرف واحد وزن واحد wanda aka yi wa ƙarin harafi ɗaya wazaninsa ɗaya ne tak wa huwa shine asalin sa fa'alala sai aka ce tafa'alala ka tadahraja wallazi zida fi harfan waznan haka kuma wanda aka yi wa ƙarin harufai guda biyu shi ma yana da wazna guda biyu al-awwal na farko if allala tahran jama asalin sa fa'alala kaga ƙarin nunun da alif asani if alalla Ka sha'ara wat ma'anna asalin sa qash'ara da kuma fam ana kaga ƙarin tad'if da kuma alif kenan an fahimta wal bimazi bima zida fihi harfun wahid ya'ti ala sittati awzan wanda ake sadar da shi da wannan wazanin da aka yi wa ƙarin harafi ɗaya yana zuwa akan wazunna guda shida al-awwal na farko tafa'lala katajalbaba ya sanya jilbabi asani tafa'wala katarahwaka in yi gaugawa cikin tafiyarsa muna fahimta A ashalis ta fayyala ka ta tona in ya zama a rabia ta fawwala ka ta jauraba daga kamun jaurab in ya sanya safa alkhamis ta ala ka ta maskana ya mai da kan shi kaskantacce ko wulakantacce daga maskana asadis ta fa'la ta ta salƙa an yi shimfiɗe ko rigingire to waɗannan wazna su ne waɗanda ake haɗa su da wanda aka yi wa ƙarin harafi guda ɗaya an fahimta wal mulhaq bima zida fi harfan waznan to wanda kuma ake haɗa shi da wanda aka yi wa ƙarin harufa guda biyu har wa yau wazanoninsa guda biyu ne al awwal if allala an sasa e kan sasa in kirjin shi ban karo tamannat ajuzun an takuna shabibata wa qad eh, dauda wa qad zauda zahra zahru wa kan sasa sabr wai tsohuwa tana kokarin ta koma budurwa alhali cik abin nan eh, kirji ya ban karo ciki ya tura an fahimta wato jiya ba yau ba yawa eh, an sasa الثاني افعلا كاستلقى كان تسلقى من استلقى أم فهمت تودوبا مغا والفرق بين وزن إحرام جمع وقعا سسا abin da ke bambanci tsakanin ihram jama da iqan sasa anna qan sasa ihda lamai za'idatul lil ilhaq ɗayan lamun ɗinsa ƙari ce domin a haɗa shi da wannan wazni bi khilafi ihram jama sabanin ihram jama fa innahuma fihi asliyatani lamun a cikin sa harjama asliyatani to yanzu ina son aiki gare mu mu je mu gano ikan sasa wace lamun ɗin ce aka ƙara lil mun fahimta tambihan al-awwal tambihi na farko daga cikin tambayoyi guda biyu zahara laka mimma taqaddama ya bayyana maka qararacin abin da muka karanto ya gabata annal fi'la cewa lalle fi'li ba itibari maddatihi in aka dubi maddarsa hurufansa arba'atu aksa ya kasu gida guda hudu sulafiyun akwai mai hurufai guda uku wa ruba'iyun da hurufai hudu wa khumasiyun da hurufai biyar wa sudasi da hurufai guda shida ta bangaren hurufansa kenan wa ba itibari hay'atihi al-hasila min al-harakat wa sakarat sab'atun wa thalathuna baba in kuma za a yi dubi zuwa ga yanayinsa kirasa na bangaren haraka da sukuni to babo ba ne guda 37 na wannan zai kasance da sukuni wannan ya kasance da kaza wannan in ka dinga jeru abin da muka dinga karantowa za ka samu babi babi tun daga cikin fi'ili sulasi har kama ga waɗannan mulhaqat za ka samu babi 37 asani fadakarwa ta biyu la yalzamu fi kulli mujarradin an yusta'mala lahu mazid ba sharafi bane a cikin kowane harafi ko fi'ili mujarrad wai ya kasance shi ma sai an mashi ƙari a ba lallai bane wala fi kulli mazidin an yusta'mal lahu mujarrad ba sharadin kowane mazidi bane kuma a mai da shi mujarradi ba sharadi bane wala fi mastu'mila fihi ba'd al-mazidat an yusta'mala fihi al-ba'd al ba sharadi bane wasu irin hurufai na ƙari da aka yi amfani da su a wasu wuraren a kuma ce sai an ɗauko su an yi amfani da su a wasu wurare ba an fahimta balil madar inda abu ke juyawa fi kulli zalika ala sama ya takaito akan ji an ji an yi ƙari to kai ma a wurin zaka yi ƙari inda ba a yi ƙarin ba ba za ka yi ƙarin ba an ji ba a yi ƙari ba inda ba a yi ƙarin ba kai kuma ba za ka yi ƙarin ba wa yustasna min zalika sulasi allazim amma ana togewa ana fiddarwa ana tsamarwa daga cikin wannan sulasi da yake lazim qasir wanda yake shi takaitacce ne ba shi da bukatar maf'ulun bihi an fahimta don kun san allazim ana ce shi alqasir kamar da makarantu a baya sannan almutaaddi ana ce shi mujawiz mai ketarewa fatatrud ziyadatul hamzatu ko ziyadatul hamzati fi awwalihi litta'diya shi babu laifi as-sulasi allazim hamza tana iya zuwa ta zo a farkonsa domin ƙari kaman jalasar rajulu wannan lazim ne sai ka ce ajlasa zaidun ahahu zaidu ya zaunar da dan uwansa ai wannan ya halatta an fahimta dama mun karanto a cikin can ai me ya baitin ma muka ce can cikin eh, abin nan eh, wurin ta'adiyya da sauransu Eh, tambaya nake shakar magana na a cikin can abin af'alul muqaraba da kuma af'alul shuru da sauransu in su bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida a'ani ra'a kana can akwai wani da ya magana haka yake cewa wa in ta'addaya a li wahidin bila hamzin falis nayn bihi ta wasala ko kuma ta'addaya هكذا وكلا سو <laughs> فيقال في ذهب أذهب وفي خرج أخرج أصلا ليس خرج الرجل أخرج زيد الرجل ذهب الرجل إلى السوق أذهبت الرجل إلى السوق لا تفيد تنزل كاسوة نعم نعم ina son san hanyoyin bambancin da ta haraba wazaninsa da aika ba. to ai wannan aikin da muka bada ne kenan eh ai kusan in na bayani na fito da ainihin eh, sirrin kenan eh ka fahimta tajalbaba an ce ɗayan ba'un ɗinsa za'idatul lil ilhaq amma mai kace ɗaya? da harjama da da haraja su duka lamun ɗinsa asliyata ne to wacce ce ɗin aka yi ziyarar ta lil haq na'am nan da yake cewa cewa ba sharaɗi mana a ce a yi tsari ko a rage ko a mai da shi mujarrad ko a yi kala. eh ana tafiya wani akan eh eh ashe na da an kawo wannan ne a eh ai akwai sama'i akwai kiyasi formula din da aka ce maka kiyasi ne to khalas kai ma sai ka ta kiyasin ka eh abin da na fahimta nan kamar shi abin da yake cewa na yace la yarzu fi kulli mujarrad an yasama mabadi na ba lalle bane ga kowane mujarradi a mashi ziyara wa bil aks ah, eh to ne amfanin cewa an ba ka formulas ku dinga auna ma kai don ke cewa yanzu ku koma da ainihin sama da abin da kaji gudanawa eh ma'ana ba kowane fi'ili ba ne zai akwai abin da zai ɗauka akwai abin da ba zai ɗauka ba eh ai li kulli qa'idatin shudu kowace qaida tana da istithna'iyat al-hukmu lahu istithna qaida ta usul fiqh eh na na za a iya samun masu mujallar ya faɗi wannan kalmar da su a kan makalla ya yi ce ba kowane mujallar zai yi ce kace sai an samu mazibin sa eh. su kuma bin akas ko ba kowane ba ne ya kan za a ce sai an samu mujallar na ai kuma za a samu mazibi ba sai bai ce ba haka abin da ya ce <laughs> ai tambayin da malam ke yanzu abin da yake cewa ba lallai ba ne. mujarradi ka yi ziyada a cikinsa kamar da yake ba lallai ba ne mazidi ka yi ta jiriri a cikinsa ma'ana akwai fi'ilolin da suna iya ansar hakan akwai waɗanda ba su iya ansar haka Allah baka kana cewa samu. mujarradi ba lallai ne kowane mujarradi ka nemi mishi mazidi ba lallai ne kowane mazidi ka yi mishi jiriri. ma'ana akwai mujarradin da ba lalle bane ka mishi ziyada akwai ziyada abin da mazidin da ba lalle bane ka mishi A ausan din da ya kawo maka kamar ishtama'a wannan mazid ne koko mujarrad ishtama'a eh, eh me asalinsa eh, jama'a jama'a kaga anan ka mishi ziyada ka mishi tajribi mm. ka fahimta Ka mm. sharaka asalin sa menene asalin sa nake ne ba sharika ka fahimta to kaga abin nan sharaka asalin sa sharaka asalin sa sharaka amma in kace sharika ya tashi daga sharakan da kake magana to kaga shi ba za ka ce sharika ba sharaka sharaka ka fahimta to shi ne ake gaya maka akwai filolin da suna iya kasantuwa mazidi ne amma za su yi ansan tajiridi kamar istama a jama'a wasu kuma mazidi ne amma bai ansan tajiridi kamar sharaka a shirk shirak menene shirak abin nan komi na kamun kiri komi ka fahimta to in ka ce sharika yana ɗaukan tarayya yana ɗaukan komi amma sharaka shine ma'anar sa kai tsaye fa'ala ne to ai fi'il muke magana suna can wancan da sharikin da ka kawo domin wancan ismi ne sharika shirak shine suna amma sharika alazu ne fa'ila shine sharika din yawa shi ana wannan ismi a'a sharikar rajulu mutum ya dasa kwami eh amma shirakun shine ainihin kwami sabanin sharaka fi wani abu daban filin shine sharaka sharaka to a kaga nan babu babu ziyarar da za a yi gidan sa da ga ziyarar amma ba za ka yi tajirin ta ba ba to ai ziyarar da aka samu ba za ka gane fi'ili ainihin ziyara ba sai in ka san asalin ta domin daga asalin su ne aka samu ziyarar misali eh ba bayan yin za a yi kalifi ya kai ba ta da asali asali ba kashi akwai ziyara duk inda kaji akwai ziyara to akwai akwai asali ba lallai bane eh, <laughs> shi ne nace maka sharaka ai shi ya zo da ziyarar shi ne ba ne bane kace sai ka cire mashi ziyarar ya ka gani ya zo da ziyarar su misali haka mutara ba tare da ka san asalin sa ba a shi ne ke bayani ba an baka auzan ba an ce fa'ala fa'ila fa'ula to shi a wani wazani yazo to to abinda ba su din bane kenan ya zama ziyada ne tunda ai kowanne a cikin su an zo an ce akwai ziyada bi harf bi harfi bi talata bi harf aka ce yana da talata su awzan af'ala fa'ala fa'ala wanda yana da ta awzan tafa'ala fa'ala, in fa'ala ifta'ala if'alla wancan yana da arba'a ta awzan ko abin nan istaf'ala if'ala if'awwala If'ana. ba shi bane to duk abin da ba su bane ai ya zama ba su din bane kira ya zama ziyara kira shi da muke magana na eh sharaka eh yayi tarayya ba daga musharaka شارك فاعل eh ziyada ce amma abin da nake nuna maka ba lalle bane ka cire hamza ka cire alifin saboda cire shi zai iya kai ka wani abu daban can daban eh zai iya kai ka misali kamar albani in ka ce ra'aytul banina ya zan fasara shi eh to amma kan albani katan mutum mai giba ra'ayatul banina na ga babban mutum a wuzar da an luga ne <laughs> ka in kace sharika yana iya ɗaukar wasu abubuwa daban so shi sa ba kowane mazidi ba ne za ka ce za ka yi tajiridinsa don yana iya harba ka zuwa ga wani abu can daban eh bai yiwuwa a samu akwai mujarrad bayanin da nake mashi ban maka musu ba hmm. asalin nasa shine ai waɗannan auzan ɗin na bayanin da nake masa wani kusa. na'am na'am eh na'am wannan yana daukan wujiha abin da nake so ku gane ya <laughs> na'am eh na'am na'am to shi kera. mu je kawai a ta wala fa'ila fa'ula fa'ala su ne aslul auza na tajiribi to ba lallai ba ne abin da ya haure suka mai da su wannan auza ne kaminta misali kamar sharaka in ka ce sharaka sharika sharoka yana iya ɗaukan wasu uba da ba to ba lallai bane ka ce za ka mai da shi tajiridin shi na asali amma ai bai yiwuwa gare shi kasance mazidi in bai samu mujarrabi ba to amma yanzu kai ka ce dole sai ya koma mujarradin sa shi na kace maka ba lalle bane ya zama haka a wani wazin ba kai ne domin haka ba eh. da ne sai ka ne ko mujarradi eh, mazini ne to bashi amma dai ka kasa yana da mujarradi amma ka ce sai ka mai da shi mujarradin da shi ne aka maka bai ba ba lalle bane

kwarai da gaske na fahimce ka wannan da a ce misali na don su ba ba wani ba wani wanda ne zaka yi ko na haka za a bar shi wanda suka yi na shi da ai mutanen da ne ke cewa in dai aka ce misali wani bayanin da za a yi ba wannan ba eh. bai a kalma ba ta ce zama manzila dole sai ka ci da asalinta haka ina wani bayani amma ta baki sun duk ba maka ba maka jayayya ba amma abin da muke cewa ka ce sai ka tankwara ta ne wai ta koma asalin to shine muke magana shi ne muke magana na na

zahaba ya tafi amma zahuba shi kullum cikin tafiya ke. ka ne ya saba tafiya rashin mutum bai san wannan ba eh. zai dauka rawar nufa kawai yake ka gani bayanin da muke kenan سبحانك اللهم وبحمدك